الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم دوا سادوا آه، مجلس نبيو تشكم مجالس من تفسير القرآن لمكيه أتشكم وتر رمضان أو مثلا الفرقان a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau biyu ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma biyu ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi aya ta takwas a cikin surat yasin amma kafin nan kamar yadda tsarin karatun namu muke gudanar da shi za mu amsa abin da aka turo na tambaya wannan ya ce assalamu alaikum Allah shi gafar malam amin ce akwai wani dokta ya ce duk mutumin da yake azumi sai ya yi alwala ya kuskura bakinsa da ruwa wai azuminsa ya kare to wannan al'uhdatu alaƙa qa'ilihi eh haka ne wani ya turo min wani clip amma ni ba ni da hakurin sauraron irin waɗannan abubuwa na ɗan je irin waɗannan maganganun idan wannan shine abin da ya faɗa to wannan kuskure ne kuma ya saba ijma'i ya keke ijma'in malamai kuma idan har yi itikadin sa wanda zai iya fitar da shi daga addinin musulunci domin yin haka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mana yin alwala a cikin kowace sallah wanda daga cikin ta har sallar da ake yi a lokacin da ake azumi da rana kamar sallar azhar kamar sallar la'asar haka dalika kamar sallar magariba ga wanda ya alwalar sallar magariba kafin faduwar rana to kuma wannan kowace alwara da aka yi ta kunshi kukurar baki idan kukurar baki tana karya azumi to ba dai da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya faɗa to wanda ya inkarin wannan zai zama to kamar yana inkarin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake wannan yana da hadari ya fita daga cikin tafarkin mu'minai ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى wa da jahannam duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanya ba hanyar muminai ba shine ya keta ijma'in su abinda malamai suka haɗu a kai kai ka zo ka keta shi da cewa ka samu wani ilimi sabo wanda ya nuna maka to wannan wanda ya haka Allah ya ce mu wallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa sannan mu sanya shi a cikin wutar jahannama wal iyadu billah wato ita fuska ita shi baki hukuncinsa hukuncin wajen jiki ne an fahimta baki ba cikin jiki bane ne fuska baki hukuncin fuska yake dauka shi ya sa nema a matabar imam ahmad suka dauki hukurar baki da shakarwa yana daga cikin wajibai saboda suna daga cikin fuska baki hukuncin fuska yake dauka saboda haka in ka sa ruwa a bakinka kamar ka wanke fuskarka da ruwa ne hukuncin waje ne ba hukuncin ciki ba ba jau ba ne baki eh, wannan su ne waɗanda suka fahimci nusus ɗin a wahayi na Allah wahayin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka fahimta kenan shi ya yasa idan mutum ya sa ruwa a bakinsa layin da yake azumi azuminsa bai karye ba haka idan ya shaƙa ruwa a hancinsa azuminsa bai karye ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka isa matuƙa wajen jan ruwa cikin hancinka sai in kana azumi kaga bai ce kada ka sha ruwa cikin hancinka ba in kana azumi ka isa matuƙa wajen wajen shakar ruwa yanda zai shiga can cikin wato zai shiga cikin kwakwalwarka zai shiga cikin jikinka sai dai in kana azumi kada kai haka to wannan ne yake nuna mana ya nuna hanci da sa a cikin hanci ba kare azumi yake ba yana daga wajen jiki amma in ka isa matuƙa yadda zai shiga cikin jiki to shine aka hana ka saboda kai ihtiyati ka tsare azuminka don haka wannan abin da in har abin da ya faɗa ke nan ya yi kuskure sai ya tuba ga Allah ko kuma ya je ya samu malamai su masa bayanin hukunci tunda da alama kamar yadda aka ce shi likitan jiki ne likitan ba na almuhim koma ɗan menene ya saba ijma'in al'umma kuma wanda duk ya saba ijma'in al'umma alkur'anin da yake cewa yana tare da shi ya ce mu wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam a ramadan bismillah za mu tashi aya ta 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نعم الله جل وعلا يقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا حقيقة مومن سنيا كوكمي أويا يوم أواتو أويا ينسو فهي إلى الأسفان وأنهم كوكمي سنكي يدوى جحبسو فهم مقمحون دهك سو ما سؤوكا كاوكا سنو الغل wanda jam'insa shine al-aghlal shine kukumi kukumi shine abin da ake daure wato wuya da shi sarƙa da ake sanyawa a wuya a haɗa hannu ɗaya ko hannaye biyu a daure shi haka ake yi ma ribatattun yaki da fursuna da wanda ake da masu laifi saboda gudun kada su kada su tsere wanda idan idan aka ɗora musu ba za su iya ganin gabansu ba saboda haka ba za su iya raba ba za su iya kubuta daga faɗawa cikin rami ba to Allah ta'ala ya sifanta halinsu da cewar shi Jallawa wa'ala ya sanya musu kukuri wato a sakandani a wuyansu wanda aka haɗa hadda hannayen amma ba a faɗi hannayen ba shi wannan kukumai fahiyar ilal askan sun kai hayya zuwa ga haɓarsu haɓa shi ne kashin da yake ƙarƙashin wuya saboda haka idan ya kai ya zuwa ga haɓa zai ɗaga kansa zai ɗaga kan shi yasa Allah yake fahum maqmahun dan haka su masu ɗaga wato kawukan su dagaggu ne sun yi sama ba ka iya ganin ƙasa su sun fi da kansu waja'alna bai ne aydihim sadda kuma muka sanya shamaki a gabansu, su wa min khalfihim sadda kuma muka sanya shamaki a bayan su fa aghshaynahum fa sai muka lullube ganinsu su fahum na haka su ba ka gani wannan bayanin sifar halin su ne na yanda ba za su amfana da gaskiya waɗanda suke haƙƙal qawlu alaihim wanda kalmar azabar Allah ta hau kansu waɗanda wato imani ba zai kai ya zuwa gare su ba Allah ta'ala ya sifanta halinsu da hali biyu hali a cikin ransu da kuma hali a cikin halin da kuma hali a cikin wato zamansu a cikin sassa amma hali na ransu shine suna da ukumi wanda ya hana su su sunkwi da kai wanda sunkwi da kai shine zai sa su ga hanya domin tunda an faɗi kan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim yana kan tafarki madaidaici to akwai waɗanda yake ba zai yiwu su bi shi akan wannan tafarki ba saboda Allah ya sanya kukumi a wuyansu ya ɗaga kawukansu sama suke gani ba sa tufi da kansu su ga ƙasa ballantana su ga hanyar da take miƙaƙiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kanta saboda haka wannan gargaɗi ne da tsoratarwa a gare su akan rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga rashin bayaninsa bane ba kuma daga rashin bayyana gaskiyar da ya zo daga ita ba ne a'a daga abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga kawo kansu kan cewar sun ɗaukaka akwai abin da ya ɗaukakar da su gabarin su yi sunkuyo sunkuyen da za su ga gaskiya wannan shi ne na zahiri kuma amma akwai abin da ya abin da kinaya da shi ya yi fassara da shi ya yi ishara gare shi shi shine ɗaukaka kawukansu ɗin nan da suka yi da ya zamanto ba su da ikon su sunkuyi da da kawukansu wannan nuni ne akan girman kai da musun gaskiya domin mai girman kai da mutum gaskiya shine wanda yake ba zai taba sufi da kansa ba ya yi tunani ya kaskantar da kansa kuma kaskantar da kan nan wato duk da yake a zuci take amma halin zahiri yana tasiri a kanta wanda za ga yana yawan sufi da kansa wannan alama ce ta tawalu'u gare shi amma mai girman kai kullum daga kai yake yi yana kallon mutane gani yake shi ya kere kowa kowa ƙasa yake da shi to wannan alama ce ta wata cuta a cikin zuciya wadda take hana mutum ganin gaskiya domin girman kai shine yake hana mutum gaskiya da girman kai da mukabara alkibir wal mukabara girman kai jin kan cewa kafi kowa al mukabara ba a isa ba a isa ka bu ba sai dai kai a ko abu ya bayyana kai ba za ka bu ba sai dai kai a zo a bika ko a daidai kake ko ba a daidai kake ba kuna ganin irin waɗannan a cikin halitta to irin waɗannan su ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da suka yi da suka fuskanci saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirci to wannan akan kansu kenan sai kuma akan da kuma yake hana su su yi nazari ya zuwa ga abin da kewaye da su abin da ke kewaye da su na halittar Allah to shi ne Allah ya sifanta su da cewa ya sanya musu shamaki ta gaba da shamaki ta baya kuma ya lullube su da haka ba za su gani ba saboda ka ba za su ga aya ba abinda ke kewaye da su ba za su gani ba ba su ga abinda ke cikin kansu ba na aya ba su ga kuma abinda ke kewaye da su ba na ayoyi kamar yadda Allah ta'ala dama ya ce dangane da ayoyinsu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a sassa wato a kewaye da su a cikin halitta wa fi anfusihim da kuma a cikin kawo kansu har sai ya bayyana a gare su cewa alkur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to su ayoyin da Allah yake sanyawa dubiyin ba za su amfane su ba shine anan al-imam Abi Bakr ne tafsirinsa mafatihul ghaib yake cewa wato abubuwa da suke hana imani biyu ne abin da yake komawa ya zuwa ga zuciyar mutum da kuma abin da yake komawa ya zuwa ga ganin ayoyi da suke kewaye da mutum abin da ke komawa ya zuwa ga zuciyar mutum ne abin da yake hana shi ya kaskantar da kai ya miƙa wuya ga gaskiya abin da yake komawa ya zuwa ga sassa ne abin da yake makantar da shi ya duba aya ba zai gane aya ba shi, saboda me saboda ya makance saboda ya makance bisa bin san rai da tasirin shaidan to abu ayoyin biyu da Allah ya sanya cewa zai sanya ayoyi da za su bayyana da za su tabbatar ma da mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Allah ya ce zai bayyana to amma su waɗannan ba za su amfana da wannan ayoyi ba kuma wato ita karɓar gaskiya a wato nau'i biyu ce kamar yadda shi a arrazi ya faɗa ya ce ko dai mutum ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya masa bin manzo idan ya bi shi sai gaskiya ta bayyana a gare shi shine halin da yawa daga cikin sahabbai wanda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ka irin su sayyidina Abubakar su kawai bin sa suke yi sallallahu alaihi wasallam dan haka dukkan gaskiya ta bayyana a gare su yafi kowa ilimi cikin sahabbai shi yasa da aka zo aka ce masa ka jima mutumin naka ya ce ya yi tafiya cikin dare zuwa baitul maqdis kuma har ya taka an yi tafiya dare da shi an taka da shi an kai shi sama ta bakwai yace in shine ya faɗa gaskiya yake kaga ba ilimin ne ya zo masa ba a'a bin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kai shi zuwa ga ilimin na biyu kuma ganin ayoyi shine zai sanya shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam babun annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya janyo shi zuwa ga gaskiya ba ganin ayoyi yayi da ya ga ayoyi sai wannan ayoyin na wayannan mu'jizozin da ayoyin sai suka sanya shi ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine kamar irin halin Abdullahi bin Salam yana ganin annab sallallahu alaihi wasallam yake zan tambaye ka abubuwa guda uku ba wanda ya san su sai mun ya masa waɗannan tambayoyi ya yana faɗa sai ya kalmar shahada da kuma irin waɗanda kamar irin su abdullahi kamar su amr bin al-as wanda ba wanda ya tsana irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake shi daga baya ya ga ayoyi na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda Allah ya bashi nasara da yadda Allah ya taimake shi sai wannan ya sanya shi ya zo ya bi Allah sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya fi ya fi soyuwa da ya fi soyuwa gare shi bisa komai bisa dukkan halitta to haka wannan to su nau'i biyu din na isa ya zuwa da dukkan waɗannan hanyoyin suna isarwa ya zuwa da gaskiya ko dai biyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta kai kai zuwa ga sanin alhaqa'iq ya zuwa ga sanin gaskiya ko kuma ka ga ayoyi ka san haqa'iq wannan ya kai kai zuwa ga biyayya ga manzo to su waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata a wannan ayar duk biyan an kore gare su amma biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su ba saboda kawo kansu sun yi sama ba za su sunkuyi da kansu ba su ganshi yana bin hanyar da take miƙaƙƙiya har su bi shi gaskiya ta bayyana a gare su. ba za su bi shi ba saboda haka bin manzo ya gagara a gare su don haka ba za su san gaskiya ba haka zalika ganin ayoyi ba zai yiwu a gare su ba saboda Allah ya sa musu shamaki ta gaba ta baya ya rufe ganin su ba za su ga aya a cikin sassa ba tun da ba za su ga aya ba wannan rashin ganin ayar zai sanya su ba za su zo su bi manzo ba saboda ka hanyoyin shari'ar Allah ya dace musu wal iyadu billah wannan bayani ne da Allah matsaukacin sarki ya yi domin kafirai su ji tsoron Allah da kuma bayanin ainihin halinsu da kuma nuna kan cewa duk wanda ya ƙi bin gaskiya ya ƙi bin wannan gaskiya ɗin ne saboda abin da yake komawa ya zuwa gare shi duk da cewa yana cikin ilimin Allah kan cewa ba zai da gaskiya ba saboda babu abin da yake buya ga Allah amma abu ne wanda yake komawa ya zuwa gare shi girman kai da mukabara da rashin ganin ayoyi Yadda za a ga mutum kamar an sa masa shamaki ana cewa ba ka gani ne ga aya kiri-kiri ba ka gani ne to wannan haka take hakikatan kamar shamaki ne aka sanya musu waje Allah min ne aidihim saddan wa min khalfihim sadda haka Iraar Asad shi ne wato abin da yake tare wani abu tarewa mun sanya tarewa shine masdar din amma mubalaga ne wajen ganin karfin shamakin har shamakin ma ya zamanto shine ainihin tarewa kira'ar suna ta kuma wajalna min bayni aidihim sudda as-sud shine sunan shamakin da aka sanya mun sanya shamaki ta gaban su da shamaki ta bayan su fa abshaynahum muka lilliqe su fahum la yubsirun dan haka su ba sa gani ba sa gani abinda ne ba abinda ba sa gani shine abinda yake wajen wannan shamaki ba za su iya ganin sa ba tunda an kewaye su daga nan ne aka samu dam dam ana ce masa fad wato a sanya gini wanda zai tare ruwa yadda ruwan ba zai rinka bi ba sai a buɗe masa hanya inda zai rinka bi to shi ma wannan saboda haka shi asad abinda yake tsare waɗanda suke ciki daga abinda yake waje da haka shi wanda aka sanya masa shamaki aka sanya masa sad duk abinda yake wajen wannan sad ɗin ba zai gani ba to wanda yake haka ilimin kafirai yake abinda kawai suke ya kewaye su shi suke gani amma Allah ya rufe idanunsu ba sa gani ba sa ganin komai sai abinda aka kewaye su ake musu hijabin nan shine na zahiran min alhayatid duniya suna sanin da yake zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun su kuma marafkama ne barin lahira sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana halin su yace wa sawa'un alaihim daidai ne a gare su a ka yi musu gargaɗi am lam tunzirhum ko ma ba yi musu gargaɗi ba la yu'minu ba za su imani ba wato duk wanda halin sa yake haka ya zamanto cewa kamar an sanya masa kukumi baya tunkui da kai ya karbi gaskiya baya tunkui da kai ya tawalu ya kasantar da kansa ga gaskiya idan ta bayyana ya miƙa wuya kuma aka lullufe masa ganin aya baya yin duba na nazari duba wanda yake zai sanya shi ya yi tunani duba na lura baya yin wannan to gargaɗi da rashin gargaɗi ba zai amfane shi ba ba zai yi imani ba duba din nan da ake faɗa kaga dai Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya shamaki shi shamakin nan ba zahiri yake ba ba a zahiri yake ba ba a cikin wani gini suke ba a'a suna rayuwa da mu amma tamkar suna cikin wani wato kamar suna cikin wani ɗaki ne da aka rufe da aka rufe gaban aka rufe gaban da bayansu, zuciyar ce aka yi ma haka aka sanya mata shamaki kamar yadda Allah ta'ala yake fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ne suke makanta ba amma zukata da ke cikin kiraza su ne suke makancewa wato za su ga abu guda biyu aya ce amma kai za ka ga aya wani ba zai ga aya ba Allah zai kawo fari waɗansu suna jin tsoro suna cewa mu koma ga Allah a je a sallar roƙon ruwa wani kuma yana cewa da Allah an saba kowane decade ana irin samun wannan jujjuyawar weather ne kowane decade ya zo ne za ku rinka ɓata lokacin ku ai geography ya nuna wannan to kaga akwai bambanci tsakanin biyun ko shi ɗaya a ganinsa mai ƙarfi ne ya gani saboda ya yi duba na izina shi ko wannan zuciyarsa ta makance ya gani amma bai gani da basira ba sai ran lahira zai gani ran lahira zai gani ran da Allah ta'ala ya ce fa basaruka al-yawma hadid ganin ka yau mai kaifi ne komai kana ganin sa a hakikarka sai ran da mutum ya ga mala'iku suna saukowa sannan za a yaye fa kashafna anka ghita'a muka yaye maka shamakin naka fa basaruka al-yawma hadid ganin ka a wannan rana mai kaifi ne babu zancen karya amma ba za ka iya ba da labari ba domin mai ba da labari mai gaskiya ya zo ya ba ka labari ka karyata don haka wanda daga baya bayan ka zo ka gani me kai kuma za ka zo ka faɗa ai ba kai Allah ya zaɓa ka zaman to manzo ba manzon da Allah ya zaɓa ya zama manzo ya zo ya faɗa amma ka makance ka ƙi gani saboda haka ka faɗa ka tun yanzu kar ka zaman to makahon juci to don haka irin wanda suke cikin wannan hali wa'azi baya amfana su ba za su yi imani ba Allah ka sannan Allah ta'ala ya ce inna ma tunziru ba ittaba'a kai dai kadai dahir kana yin gargadi ne ga wanda ya bi ambato ga wanda ya bi alqur'ani ai bi ta'ammuli fihi wal amali bihi wanda yake in ya ji ayar alkur'ani zai yi lura zai yi tintintini yi tunani akan abin da ta zo da shi ya gano abin da ayoyin suke da shi na abin da ke cikin su na ayoyi sannan kuma yake aiki da shi to wannan shine kake gargadin ka wato ba kowa ne idan ya ji wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu gargadi ba sai wannan wato wanda yake bin alqur'ani wa khashiyar rahman bil ghaib kuma ya ji tsoron Allah ar-rahman a boye wato bayan bai gan shi ba wato ya ji tsoronsa alhali bai gan shi ba shine wanda yake yana kiwon Allah ya san cewa Allah yana ganinsa wanda yake yayin da ya kaɗaita zai tuna Allah sai ya ki saban Allah sai ya dawo hanyar Allah sai ya tsaya a hanyar Allah to wannan shine wanda yake wa'azuwa da wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ce fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim wannan sai masa albishir da gafara mai girma daga Allah da kuma lada mai karinci lada na karamci shine ladan da za a yi ma mutum a bashi ba tare da gori ba ba tare da wahalarwa ba ba wahala ba sai ta sha wahala za a baka ladan ba domin daga karama ce daga karimci ne daga girmamawa ce babu rarauka ba wato babu rowa babu gori a goranta maka ɗauki gashi nan mayata ba za a yi maka haka ba shine ajirin karim to na Allah kenan haka yake zuwa to duk wanda ya ma Allah wannan ya zamanto yana wa'azuwa da wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bin sa da alqur'ani da tsoron Allah da yake yi a koye yayin da babu wanda yake ganin sa sai Allah yake jin tsoron Allah to to shi wannan kai masa gargadi in kai masa gargadi zai gargadu in ya gargadu to sai kai masa albishir wanda ya nuna kan cewa gargadi shi ake gabatarwa kafin bishara shi yasa yayin da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratak al-aqrabin kayi ma ka mafiya kusanci da kai gargadi sai ya kira su fa amma wa hafsa ya gani ya kira dukkan kabilar sannan kuma ya keɓance ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ku bani wani ya ku bani wani ya ku bani wani har ya zo ya zuwa ga ya fasu mata binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce musu idan na ba ku labari cewa akwai mayaka a bayan dutsen nan na safa sun zo za su far muku da yaki za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata su ba mu taɓa saninka da karya ba ya ce to ni ne gargadi ne a gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai raɗaɗi ba za ku tsira ba ba za ku rabauta ba har sai kun ce la ilaha illallah kaga gargadi yayi to sai an yi gargadi wanda ya saurari gargadi ya ji ya shiga taitayin sa to sai ai masa bishara sai ai masa bishara da gafarar da za ta zo da kuma lada mai yawa shi yasa ake cewa yanda mutum yake da lafiya an fi so ya rinjayar da janibin tsoro bisa janibin raja'i bisa janibin kauna ba kai ta cewa Allah mai gafara ne Allah zai ba mu lada amma kuma baka shiga taitayin yinka ba ka shiga taitayin wannan sai ya zamanto ya tamanna ala Allah amani mai gurace gurace ga Allah wannan rudu ne wa gharrakum billahi al-gharur kamar yadda Allah ta'ala ya zargi wannan halin munafike ne ولكنكم فتنتم wa وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور sai dai kun fitunu wata kun saurara wato kun ƙi ku bi wata rabbatun warasabtun kuna shakka wa gharratkumul amani gorace gorace suka ruɗe ku a ai Allah mai gafara ne ai Allah mai rahama ne ai Allah yana yafa zunubai wannan shine ruɗin wa gharrakum billahi al-gharur shaydan kuma mai ruɗi ya ruɗar da ku idan kuka yi wannan tunanin zai ce haka ne daidai kuke yana ta izaka to shi yasa ake son a jani a gal a rinjayar da janibin gargadi a bisa janibin bishara shi ake fara yi kafin bishara to sannan Allah ta'ala Ya ce inna nahnu nuhyil mauta mu mu ne ba wani ba wasun mu ba nike rayar da matattu ranar lahira kenan domin sakamako wannan alkawari ne da kuma gargadi da kuma narko alkawari cewa in an mutu ba shi kenan ba Dan haka wanda duk suka yi imani da Allah za su haɗu da Allah zai karrama su to wannan wa'ad kenan wa'id kuma gargaɗi cewa za a haɗu da Allah duk wanda ya san cewa ya yi ma Allah tawaye to zai haɗu da Allah ka gudu ka bar Allah to ga ranar haɗuwa da Allah ta so to ne Allah yake inna nahnu nuhil mauta mu mu ne masu rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma muna rubuta abin da suka kaddamar na ayyuka suka gabatar makawukansu duk abin da suka yi muna rubutawa wa asarahum da gurabunsu shine abubuwan da suka bari a baya aka yi aiki da shi na alheri ko na sharri duk muna rubutawa da kuma tattakawarsu gurbinsu da suke na zuwa wajen ayyuka in zuwa wajen aikin daidai ne muna rubutawa in zuwa wajen aikin barna ne bishi ma muna rubutawa wa kulla shay'in dukkan wani abu ahsaynahu fi imamin mubin min kiyaye shi a cikin littafi mabayyani dukkan wani abu ba wai ayyukan da kuka aikata ba komai komai hatta ganyen bishiya da zai faɗo Allah ya rubuta shi ganyen bishiya idan ya faɗo zai kashe kiyashi me zai yi kar ka ce ba komai baka san abin da Allah ya tana da masa zai ba akwai abin da zai yi Allah ne ya sani to Allah ya rubuta ba wai ayyuka ne kawai Allah ya rubuta ba da Allah ya ce wa ahsa kullu shay'in adada ya kiyaye komai a cikin kidaya Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah mabudan gaibu suna tare da shi ba wanda ya san su sai shi babu wani ganye da zai faɗo, face Allah ya sani kuma ta tsatsu min warafatin illa ya'lamu wala habatin fi dhulumatil ard babu kuma wata kwaya a cikin duhun ƙasa da manomi bai san ma ta shiga ba yanzu kwayar kwayar ingirici ce yana fitowa ne da kwaya wa yake shuka shi hmm? ba wanda yake shuka ba amma tana nan a ƙarƙashin ƙasa Allah ya san da ita ba ma wanda manomi ya ɓoye ba wala raqbin wala yabisin ko danya ko busassa ba kawai Allah ya sani ba illa fi kitabin mubin tana cikin littafi mabayyin Allah ya rubuta komai to koyaushe ina yawan gaya muku wannan kusan duk shekara sai na maimaita yanzu abin da muke gani na su google ko eh, na yanda wato ake storing information ake tara abubuwa dan adam Allah ya bashi wannan ikon ka ji fa in kana da smartphone in dai kana da account na google duk ƙarshen wata duk inda ka je google zai turo maka ga timeline ɗinka Kaje masallacin alfukan in ma kaje sabon gari ne kaje sabon gari in ka nan kaje umra kaje fari cikin wata duk za a duno maka kuma wato zai zo maka a mas, idan ka buɗa ka buɗa a mas ɗin in kai expanding ɗin map ɗin ka gani sai ya kawo maka hatta wajen location ɗin inda take ka ga ba da ka kunna ba ko kana tafiya amma yana naɗa google na naɗa to google na yana iya naɗa ballantana kuma mala'ikun Allah Allah ta'ala yake yau mai idin tuhaddisu akhbaraha kasa za ta ba da labarin kanta yanzu gashi kasa abinda ka a bayan kasa google ya sa ta faɗa to ballantana kuma ran da Allah zai ce haddisa akhbarak ba da labarin za ta ce ranar kaza lokaci kaza ka aikata kaza a waje kaza to shine Allah ya tabbatar da wannan yace yana rubuta ma abin abinda suka gabatar wa asarahum da kuma gurabunsu a cikin faɗin Allah ta'ala da ya yi yace inna nahnu nuhyil mauta akwai wa'azi ga muminai da gargadi ga kafirai cewa Allah yana rayar da matattu don saboda imani da ranar lahira da cewa in an mutu ba shi kenan ba za a dawo wannan yi ne zai sa ka shiga taitayin ka kasancewa haduwa da Allah wato mutuwarka wata shiga wata sabuwar rayuwa ce to Allah yake zai rayar da matattu kuma a cikinsa akwai wato kwadaitarwa ga kafirai da aka ce ko an gargade su kuka ka gargade su ba za su imani ba wato domin Allah maɗaukakin sarki yana haɗa gargadi tare da bishara da yace inna nahnu wahayin mauta mu ne muke rayar da matattu ai waɗanda suka zamanto tamkar matattu wanda aka sanya ukumi a wuyayensu aka sa musu shamaki aka lullube su ba sa gani to Allah zai iya rayar da su zo su yi imani Allah zai rayar da su su zo su yi imani domin da yawa an sami irin wannan ikrima dan Abu Jahal ya zo ya musulunta Abu sufiyan shi ya yi shi ya zama to komanda ɗin lokacin yakin Uhud da lokacin yakin Ahzab ya musulunta Amr bin al-As shi aka tura ya zamanto ambasadan ƙorai. kan a sakar masa su jafar ya dawo a cigaba da azabtar da su a maka daga baya ya musulunta saboda haka Allah yana rayar da matattu bayan mutuwar su ma'amana matattu a cikin imani sai Allah ya rayar da su ya sanya imani a cikin zukatansu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka um-, da aka nemi yayi addu'a kan wato aka hore mala'ikan duwatsu a gare shi kan ya kife a wato garin makka da waɗannan duwatsun ya ce ina fata Allah ya fitar daga cikin tsatsonsu wanda zai bauta ma Allah baya tarayya da shi da komai to shine ya fitar da rayayye daga cikin matacce ya fitar da rayayye daga cikin matacce wanda yake kafiri Allah ya fitar da rayayye daga gare shi ko kuma shi kansa kafirin a rayar da shi bayan mutuwarsa ya zama to rayayye kamar yadda Allah ta'ala ya ce ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني دي غرغديمو cewa kar mu zamanto kamar ahlul kitab lokaci ya tsawo a gare mu babu wa'azi zukatanmu su kekashe fa kasar qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun da yawan suka zamanto fasikai wato kar mu zamanto haka sai Allah ya tunatar da yace ku sani Allah yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta wato bayan kekashewar zukata to Allah yana rayar da su shine nan Allah yake ilamu anna inna inna nahnu nuhyi al-mauta to sannan a cikin rubutu kuma wannan shine abin da muka ambata wa asarahum akwai ma'ana guda biyu kamar yadda ibnu kathir ya faɗa ma'ana ta farko shine gurabun su ma'anar asar shine jam'i na asar shine gurbi asalin gurbi shine in ka taka kafarka wannan footstep din shine gurbinka abinda ka tattaka ka tattaka kaga bayan ka wuce za a ce wane ya bi wannan hanya to gurbin ka gurabun su abinda ake nufi shine abinda suka asasa na ayyuka wanda suka bar shi a bayan su aka zo ana aiki da shi in na alheri ne Allah ya rubuta in na sharri ne Allah ya rubuta shine hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqutu dhalika min ujurihim shay'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqutu dhalika min awzarihim shay'a duk wanda yayi kyakkyawar hanya a cikin musulunci to yana da ladan wannan kyakkyawan aikin da ladan wanda ya bi ya yi aiki da shi babu abin da zai rage daga cikin ladansu har ya zuwa ga ranar alkiyama to shine wanda ya kyakkyawan aiki ya assasa wato shine kamar wanda ya yi wakafi ake amfana da shi ko kuma wata sunna ta mutu ya rayar da ita kamar yadda irin shehu usman suka rayar da addini bayan ya mutu kamar waɗanda suka rayar da kamar irin su malamai da suka rayar da irin wannan tafsirin da ake yi wanda da ba a yin su sai wurare ɗaiɗai da sai kaɗan kamar a nan da sai a ciranci ake yi lokacin sarkin kano halifa na farko sarki sunusi lokacin yana ma a can ake yi a ciranci kafin daga baya aka zo ma nasur kabara yake yi sannan aka dawo da shi gidan sarki kamar yadda kuma malam abubakar gumi shi ma ya asasa wannan tafsirin lokacin da ba ka jin ma tafsiri sai kaɗan yanzu har ya zamanto ya yaɗu to wanda suka asasa wannan su ne wanda suka asasa sunna kyakkyawa ba wai wanda suka ƙirƙiro wani abu a cikin addini ba wannan ba yana nufin bid'a ba kamar yadda waɗansu suke cewa wannan ai ya nuna akwai bid'a hasana bid'a hasana idan ta zamanto ta lugha ce kamar sallar tarawih wadda take da asali a cikin addini amma abin da yake ba shi da asali a cikin addini wanda ya zama to bid'a ne ba shi shine ainihin bid'a din to ba a sifanta ta da cewa hasana ce shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu bid'atin dalala dukkan wato bid'a bata ce ba a a a waɗansu da suke cewa ai wannan kullum ba kulliya ba ce Allah ya ji kan malam aminu din ya ce to abin nan kullu kuciya ce za su ce kullu ba kulliya ba kullu din nan kulliya ce duk abin da ya ɗauki ma'anar bid'a a shari'a to ƙasa ne wanda ake ɗauka cewa wanda ake kawowa kamar a ce rubuta hadisai sai ce ai rubuta hadisai ba ai ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ai ya zamanto bid'a amma bid'a ce hasana za a ce kullu bid'atin dalala wannan ba bid'a bace maslaha ce mursala a shari'a ita ake kira masalihul mursala ba a kiranta bid'a a shari'a duk abin da aka kira shi bid'a to ana sai dai a kira shi da bid'a da ma'anar luga kamar yadda sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu hadhihi ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a da ya hada mutane suna sallar tarawih domin asali wannan ai ba bid'a bane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya soma yin jam'i a sallar tarawih kuma sayyidina Umar zuwa yi a masallaci sai ya ga waɗanda suke mahaddata wannan yana da masallata a bayansa wannan yana da masallatansa a bayansa sai ce wallahi da zan tattara su baki daya a bayan alaran ma guda ya musu sallah da ya zamanto alheri sai ya haɗa su ƙarƙashin ubay ibn sa'ad to kaga yanzu za a ce sayyidina Umar bid'a yi. domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara wannan amma sayyidina umar sai yace madalla da wannan bid'a to shine dole aka sai a fassara maganar sayyidina umar da cewa bid'ar da yake nufi bi ma'ana sabon abu wanda da ba a saba ana yin sa ba amma ba bid'a ce shari'a ba magana ce ta bid'a ce ta lugha saboda akwai bid'a ta lugha akwai bid'a ta shari'a bid'a ta lugha shine za a iya samun bid'a hasana bid'a sayyi'a bid'a wajiba bid'a makruha kamar yanda irin su Izzuddin bin Abdulsalam suka faɗa kamar da Shehu Usman shi ma ya bi su ya faɗa a cikin Ihya Usunna bid'a ta shari'a kuwa to ita ɗaya ce wannan balala ce wa kullu bid'atin balala kuma duk abin da aka ka samu aka ce masa bida'a ce hasana ko bida'a ce wajiba to zaka same ta maslaha ce mursala duk bid'a da za ka kawo wanda za a ce mata bid'a hasana a shari'a in dai ta karbo a cikin shari'a dalilan shari'a sun tabbatar da ita to ba bid'a ba ce maslaha ce mursala kuma abin da a wato a shafidi ya yi kenan a cikin littafinsa da ya yi akan wato akan bid'a don haka wannan shine zai maganin da yawa daga cikin rikicin da ake ta yanzu daɗa ƙara wato a maimaita shi da kuma duk shekara ake tsara maimaita shi lokacin da aka zo ake maganar al-maulid to wannan ma'ana ta farko kenan ta asarahum ma'ana ta biyu shine abinda suka yi gurabunsu da suka tattaka suka je wajen bauta Allah yana rubuta wannan Allah yana rubuta wannan shine kamar yanda ya faru ga Banu Salima yayin da na ambata mana hadisin jiya hadisin bukhari da kuma a tirmidhi cewa da suka da aka sami gidaje mutane kusa da masallaci mutane sun tashi sai suka so su tuho nan wajen banu salima kun san inda waɗanda suka je madina ko suke zuwa madina kun san masjidul qiblatain masallacin da ake ce masa qiblatain kun ga aini sansa daga harami zai kai wajen kilomita biyar to nan ce unguwar banu salima nan ce unguwarsu to kun ga a ce daga nan suna zuwa kamsu Salawa zuwa masallaci zuwa harami kun ga akwai tafiya akwai tafiya musamman a da sai an bi ta kwazazzabai sai an buta abin nan kwari na asse wanda yake korama ce wanda wani lokaci ruwa yake cika ta to sai suka nemi su zo kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum ku lizinci zama a gidajenku ana rubuta gurabunku wato tattakin da kuke ana rubuta shi ne wato Allah yana rubuta wannan tafiyar da kai zuwa wajen ɗa'a ana rubutawa tafiyar da kai wajen sako ana rubutawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an rubuta ma dan adam rabonsa na zina zai same shi la mahala yace zinar kafafu almashiyu ka tattaka ka je wajen da zaka yi aikin alfasha Allah ya rubuta tun ma kafin ka kai wajen kafar ta yi zina kafar an rubuta ta akan cewa mazinaciya ce kuma yadda zo a hadisin abi hurairah to duk wani na cikin wa tubu ma qaddamu wa atharuhu sannan Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin na'am وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا لثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون نعم الله جل وعلا يكي واضرب لهم كسن يا مسلم wato sune ne mutanenka ya rasulallah ƙuraish da kuma duk wanda ake karanta masa alƙur'ani ka sanya musu misali ashab alƙarya na ma'abutan alƙarya idda ahal mursalun yayin da manzanni suka zo musu wannan misali ne Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya misali ga mutanensa da duk wanda ake karanta musu alkur'ani ya sanya misali ga kissar wannan alƙaryar domin za ta kwatanta halin da suke ciki na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa misalin su kamar misalin wannan alƙaryar ne wannan alƙaryar malaman tafsiri kamar yadda aka ruwaito an ruwaito daga Ibn abbas duk da yake da isnadi yankakke amma an ruwaito daga waninsa daga cikin daga cikin tabi'ai kamar su qatada da mujahid cewa alqaryar da ake nufi amfakiya ce wanda da turanci ake ce mata antioch da yaren turkawa ake ce mata antakya tana nan kusa da boda din turkey da syria kusa da bakin gabar wato tekun mediterranean sea wato tana arewa maso yamma na syria tsakanin antakya da boda in Syria mil goma sha takwas ne tana nan a ku duba amma ku ga Antioch haka take da turanci ko a taki kuma Antakya haka take kiranta amma asali a larabci Antakya alƙarya ce wadda take da ɗaɗɗa a mutanenta wanda Allah ya ce a buga misali da su a mutanenta daga wannan alfisar a zahiri mushirikai ne amma kamar yanda ya zo a cikin littattafan ahalin kitab kissar su tana nan a cikin acts of the apostles amalin rusul mm, a sura ta goma a chapter ta goma sha hudu da goma sha biyar aka kawo kissar tasu a cikin a'malur rusul acts of the apostles antakiya wato alƙarya ce wadda take a cikinta akwai mushrikai wanda take akan addinin girikawa da kuma yahudawa wanda ba su yadda da annabi isa ba to su waɗannan alƙarya Allah ta'ala ya ce a buga misali da su yayin da manzanni suka zo musu manzannin nan ba annabawa ba ne ana samun manzo ba annabi ba amma kamar yadda ake samun annabi ba manzo ba ba annabawa ba ne manzanni ne saboda jakadu shi yasa waɗansu malaman tafsiri ba sa kiransu manzanni sai su kira su jakadu saboda su kamar yadda ya zo a ƙasa da ya faɗa wato jakadun annabi isa ne almajiran annabi isa ne da suka tafi su kai wa'azi na tauhidi zuwa ga alƙaryar nan da take kan tafarkin addinin shirka saboda haka a halmur salon manzanni da suka zo musu ai manzannin wato jakadun annabi isa yayin da suka zo musu iz arsalna ilayhi musnayn Allah ce yayin da muka tura biyu a gare su muka tura manzanni biyu ya zuwa gare su to a malamai na tafsiri sun yi saɓani wajen sunayensu suna faɗa amma wannan baya daga cikin abin da ya dame mu a cikin alkur'ani kuma ba lallai mu ɗauko abin da ke cikin kissar da ke cikin littafan kiris ahalin kitab mu ɗora shi akan alkur'ani ba amma babu laifi mu ji abin da suka faɗa ba tare da mun gaskata su ba tare da mun karyata su ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari da abin da kuka ciro daga wajen bani isra'il babu laifi to a cikin bani isra'il a cikin acts of the apostles an ce waɗannan wato jakadu guda biyu da suka tafi na farko su ne ah, polis da barnabas barnabas da paul da paul da barnabas su ne suka je wannan alkarya suka same su suna bautar gumaka suka kira su ya zuwa ga bautar allah shi kadai suka sami yahudawa su ma suna karyata annabi isa suka kira su ya zuwa ga su ma su kasance akan addinin tauhidi kamar yadda annabi musa ya zo da shi domin su yahudawa ba su yadda da cewa akwai wani annabi bayan annabi musa ba saboda aka suka karyata shi to saboda haka waɗannan manzanni sai suka je don haka da'awar ta su ta zamanto ba kawai akan mushirikai ba Allah ya ce fakar buhuma sai suka karyata su wato mutanen alkarya sai suka karyata waɗannan jakadu guda biyu fa na da sale sai muka karfafa su da na uku wato na uku nan nan waɗansu malamai kamar da nan shehu abdullahi ya ce suka ce shine shama'un ah, amma kuma a cikin shi ah, kun ga inda alkur'ani ya sha bamban da abin da ke cikin wajen acts of the apostles su sai suka ce biyu aka tura su karfafa su wato suka haɗu suka aka tura da silas da da da a'a ai barnabas shine suka tafi shi da paul kyale sunayen nan suka ce an sa guda biyu kan na ukun da aka tu Allah ya ce shi dai ya karfafa su da na uku mu tsaya mu ji yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani misali abin da suke faɗa a cikin apostles Allah ya ce sai muka karfafa su da na uku faƙalo inna ilaykum mursalu sai suka ce mu a gare ku fa jakadu ne manzanni ne suka soma cewa ba sai inna mursalu na ba suka ce inna ilaykum mu fa gare ku dan ku sun cewa mun himmatu da sha'aninku aiko mu ake zuwa gare ku to da suka gaya musu haka suka zo musu da wannan umarni na Allah da kan cewa mu mun aiko ku kaga me ya kamata duk wanda aka ce masa an aiko shi da sako kuma sakon nan daga ubangiji to wannan zai sanya shi ya karbe shi da karfi ta yaya waɗannan manzanni suka ce mu ta yaya wato aka ce waɗannan Allah ne ya aiko su idja a mursalun da kuma fa'azzazna bi salifin sun muka karfafa da na uku babu ishara a kan cewa wahayi aka yi musu kaga Allah ya ce sai manzanni suka zo musu sai muka karfafa da na uku to shine kamar ibn Ashura ke cewa wato ilhama ce aka musu ilhama kan su je su kai sakon Allah ya zuwa ga wannan mutane waɗanda suke mushrikai da suka je su su biyu suka ga abin bai yi ba suna buƙatar taimako suna buƙatar abin da zai karfafa musu Allah yake fa azzazna bi salih sai muka karfafa su da na uku wanda yake nuna uku ɗin nan karfi ce uku ƙarfi ce in kuku biyu ne ku samu na uku sai ku zamanto karfafa domin Allah ya kirawo haɗuwar na uku da cewa ta'azizi muka ƙarfafa su da na uku suka ce mu manzanni ne a gare ku qalu ma antum illa basharun mithluna su mutanen alƙarya sai suka ce ku ba ka komai bane face mutane kamar mu wa ma anzalar rahmanu min kuma Allah ar-rahmanu bai saukar da komai ba in antum illa takzibun ku ba komai bane face makaryata face kuna yin karya suka karyata a bisa ɗabi'ar mutane dangane da cewar su ba sa ganin mutane su zamanto manzanni na Allah wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula ba abin da yake hana mutane imani yayin da shiriya ta zo musu face suna cewa a ah, a ba'a Allahu basharan rasula ta yaya za a yi Allah ya aiko mutum azama zama wato ya zamanto shine manzo bi annahu ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر na. wannan saboda wato manzanninsu sun kasance suna zuwa musu sai su kafurta su ce mutane ne za su shiryar da mu shine Allah yake a can kullau kana fil ardi malaikatu yamshuna la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da mala'iku ne suke a bayan kasa suke tafiya a tsaya a cikin bayan kasa da za mu aiko musu da mala'iku su zamanto su ne manzanni amma ta yaya za a yi kuna mutane a aiko muku da mala'ika ta yaya za a yi ku bi shi in mala'ika ya zo ya yi sallah ya yi sallah ya ce a ah, ka ji al'amari sai mala'ika sai mala'ika kamar yadda wato a makwabtan da na zauna da su a madina ba zaɗe da zuwa madina ba yau shekara wajen kusan talatin kenan rabona da su a lokacin nan suka ce ba su shekara arba'in da shigowa madina ba suka ce ba su san addini ba hmm. nurun aladdar wannan barnamis inda ake na rediyo na fatawa yace shi ya musuluntar da su domin ya su suke gaya mu wannan da bakinsu suka ce su sun taso a garinsu akwai wani dattijo ana ce masa sheikh yana sa fararen kaya ran juma'a zai hada su sai su ganshi ya tashi ya waɗansu maganganu ya waɗansu surutai ba san me yake yi ba ya tashi ya waɗansu motsi ya wani motsi ya wani motsi shi kenan sai su tashi su shi ne zai tara su ya sallar juma'a ba su san sallah ba to da mu ma da mala'iku aka aiko haka za mu zama yan kallo sai mu ga mala'ika ya zo ya yi ce a wannan sai su mala'ika to amma hikimar Allah ba ta hukunta haka ba sai Allah ya aiko manzanni mutane su to su ne manzanni to kafirai sai suka ce in antum illa basharun mithluna ku maza mutane ne kamar mu wama anzala arrahmanu min shay kuma Allah arrahman bai saukar da komai ba saboda su al'ada su na shirka ba san cewa gumaka suna da suna da aiko suna da manzanni ba sai dai boka boka kuma ba manzo bane su a wajensu saboda haka nan akwai wata nukta ta ya aka suka kira Allah ar-Rahman wa ma anzala ar-Rahman min shay in su ne Allah ya hikayar maganarsu akwai wajihi in ma ba su ne Allah ya hikayar maganarsu ba ya ambata abinda suke nufi ne domin Allah ya ambaci sunan ar-Rahman dan saboda sirri dake cikin wannan sura kamar yadda aka ce wa rahmana bil da kuma za a sake ambaton ar-rahman a cikin wannan surar saboda sirrin ambaton ar-rahman to wannan babu mamaki amma in su ne suka faɗa to waɗansu malaman tafsiri sun fitar da hikima a cikin wannan suka ce saboda su mushirikan mushrikan yonan suna cewar uban iyayen gijinsu uban gumakansu hmm, wato uban gijin iyayen gijinsu shine zeus zeus eh, duk duk wanda suke karanta greek mythology sun san zeus da matarsa hera ah, sannan daga shine kuma ya sami 'ya'ya suka zamanto sauran gumaka su da suka zamanto sauran iyayen gijin nasu to shi zeus suna danganta rahama ya zuwa gare shi suna danganta kan cewa shine mai rahama shine mai saukar da ruwa daga sama shine mai kawo shi ne mai kawo in an yi fari wato shi ne mai kawo damuna mai albarka shi ne mai kawo girbi mai albarka saboda haka kage kenan shi ne mai rahama da aka Allah yana hikayar abin da suka faɗa ne yake fassarawa sun danganta shi zuwa ga rahama shi ya sai Allah ya ce wa ma suka ce wa ma anzalar rahmanu kage kenan su suka faɗa saboda sun danganta shi zuwa ga tufarsa ta cewa rahama ce yahudawa kuma a ciki su ba yahudawa al'adarsu ba suka kiran sunan Allah da sunansa ba sunan Allah a ya hawa amma yawanci suna kiransa da sifofinsa ne to su ma ba abu mamaki ba ne duk suka haɗu suka ambaci Allah da wannan sifa tasa to da suka faɗi wannan sai Allah ta'ala ya ce ga bayanin su sai mu tashi daga inda su manzanni su jakadu din suka mayan musu da raddi akan maganar su insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allah karba do imu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yaye mana damuwarmu akwai yan uwa marasa lafiya akwai wani wanda yake kowace muna tare da shi a wannan majalisi yana kwance ba lafiya Allah ka bashi lafiya akwai dan uwa malam malam Abdul Wahhab imam ahli sunna muna roƙon Allah ya inganta masa lafiyarsa Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya karfafa masa lafiyarsa akwai wanda yake fama da wani ciwo da yake damunsa a tsawon shekaru Allah ya bi Allah ya yaye masa Allah ya warkar da shi akwai wata yar uwa wadda take cikin damuwa wadda take cikin kunci muna roƙon Allah ka yaye mata Allah ka sanya mata mafita Allah dukkan wanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu wanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu sauki wanda suke cikin wahala Allah ka kawo musu yayewa wanda suke cikin talauci Allah ka kawo wadata Allah wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suka fuskanci karyewar jari Allah ka tayar musu wanda suka fuskanci karyewar kasuwancinsu Allah ka kayan musu da kasuwancinsu Allah muna roƙonka kai mana ka tsaye mana da kyakkyawan farashi Allah kai ne al-musairul qabidul basit Allah ka yalwata mana arziki a wannan kasa tamu Allah ka shirye shi gabanin wannan kasa tamu Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma ya kyautata rayuwar bayinka Allah ka sanya musu masu rahama da jin kai ga al'umma Allah ka shirye jagororin siyasa na wannan kasa ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar al'umma Allah ka kawar da su daga san kansu da ha'inci da miyagun sifofi manufofi da rashin ingancin shugabanci ka shiryar da su ya zuwa ga kyakkyawan shugabanci a wannan kasa rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sanya mu cikin wanda kake yantawa a wannan wata Allah ka sanya mu a cikin masu samun babban rabo Allah ka sanya mu a cikin masu samun babban rabo a wannan wata Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka ɗaukaka darajarmu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka shiri zuriyarmu Allah ka albarkance mu ka albarkanci iyalanmu ka albarkanci iliminmu ka albarkanci rayuwarmu ka albarkanci dukiyarmu ka albarkanci zuriyarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin